Ali zaki da shi da na Isa kasa. ya tsare. Yan shi Suka ce wai. Ai ba ma gata ba shi suka ce. Ba gata. can. kuma ya ne. su suka ce wai. Ga nan wani kasa da shi da alubaki barbi da kare Allah tsare da shi nan dai yana kallon abin da ake yi da sauran al'umma ga shi nan gida tare da sojoji da 'yan sanda su biliyan kowa ma ya zo ga shi na kokari a biya haƙin yan kallo har da yan jaridan gida da waje ga su iri iri ga su nan sun a wannan guri saboda dabban nan ga shi nan dai dabban gasa ake kafin ana gobe ga shi gamta azumi ake gobe za a tashi da azumi ne da gobe kika tarkaɗe kare Allah ta wannan dan fage ga shi na gasa ne na gasa ne ai kokari ai kokari na gasa ne ga shi na ga shi na ana yin damban gasa haka duka da kike ko haka da haka ana damban gasa hamin din shi ke ba da kai bai ke mai ai yare na ga gado ga gado